fi ara'ikiha wa suriha wannan kashin yana magana ara'ik gadajen aljanna kujerin aljanna fi hal ara'iku wa hayya min surarin alai الهجاء كثيرة alwani. لا تستحق قسم الأرائك دونها كالهجاز وذاك بس بشخانة يدعونها بلسان فهو زهر البيت إن تركان آه فيها الجنة العرائك آه، أقول قدعتي masu rumfa an fara gadon rumfa an daina gadon rumfa Karshe ƙarshe zai dawo ne wani ya koma ya tsaya ya kalle shi ya kalle shi ya awatar da shi a samu wata mai ji da kanta ta saya shi kenan ana sa ɗaya biyu hanyar ce a ah, yanzu ai sai dai wance ana gado mai rumfa a za a canza masa ba irin na da ba gadon lilo ta sa masa riga mai rumba to wannan in an yi haka masu neman kuɗi ne yan walda ne na su abu ruhaina idan za ka iya yin wani gadon kyauta sai ka yi shi kyauta saboda ka yi talla da shi in yar wani hamshaki, za ta yi aure sai na sai a kaya mata kyautan gadon a duba ku ba gasuwa in kun samo irinsa a kasuwa na faye shi miliyan ɗari <coughs> je ka kuje Kano kuje Sokoto kuje ina ne kuje wane ne kuje ne, to a kasan waje ma ba ko ina ke samu ba ya fento ya kawato ya gabata shi kyauta daga nan fa a dinga ai gado sai kaza kaza ya samu suna daga gare ta ko kuma daga gari ko daga menene ƙarshen lokaci guda za ka farke kuɗinka ana ta da ruwan ciki ake jan mu kullum ci yake so ci ina kallon ka yana nema ina kallon ka yana abinci kawai to ai kuwa an rasa a biyu babu kai baka samu na kan ba wancan ɗin ma bai samu ba to a aljanna akwai iko. wahiya min sururin gadaje ne alaihin alhijalu akwai riga a kai shine rumfon kafiratul alwani mai yawan kala لا تستحق قسم الأرائك دونها تيك الهجال وذاك وضع لساني شي ونن قدو أرائكو bai cancantan ismul ara'isu ara'iku duna hatikal hijal ba tare da wannan rumfan ba wa zaka wada ulisani. wannan harshen ne isa eh, eh, ka'ida ne na harshen urfu ne ko wada'u ulisani a luga ba a ce ara'iku sai ina da wannan rumfan yana da rumfa ko kaga yana da mayafi yake bashkhanatun يدعونها بلسان فاس وهو ظهر البيت دي كا آه، بس خالا اكي جي مسا ده حاسم فاري خاوا وتو اما بس خانا آه، يدعونها بلسان فارسا وهو ظهر البيت شيني كان داكي شيني بوتو دل اركان ميركن نيه magani idan aka yi ɗan ɗaki haka sai a kan a gefe a taro a kama a ɗaga sama sai a ɗora hayye habba ɗaki ko kaga ɗaki ya zama wata tsangaya da wancan zamani da so da to haka gadon yake in an yi shi an gaba sai a zo a rufe shi a yawuna haka sai dai gashi an yi shi kala kala kore kore fatsi fatsi ja ja ja ja wane ne da yanzu ne sai an samu wuta kala kala dinga kyalkyali ba tare da an kunna wutan ba wuta a jike take kai wato mutum ya daɗe sauko yadda za a ci su abu dai mai sauƙi ka ƙawata ka ƙawata in ya kalla yanzu ba mai irin wannan sai ni in na saye shi ce ba mai irin sa sai kai sai sai a ce saboda to ba mai irin gadona bashana wannan su ne nan ya isa gabo a bar daidai ko ni zai ga araha ya zai haddace ina ma mai da baya nan ku awon wani ne ya ƙare